This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25, 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. mu da yau ranar Alhamis 23 ga watan Yuli na shekara ta 2015. Ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran. To, Sarfilu shugaban Amurka Barack Obama yana halama ya tafi kasashen Afirka ciki har da kasar da mahaifinsa ya fito. Shugaban hukumar binciken manyan laifuka na Amurka kuma ya ce yanzu ISIS ta fi alƙaida hatsari a wurin Amurka. Sannan sakataren tsaron Amurka kuma ya je Iraq ba zato ba tsabani bayan haka Jamaica ta yi tsiya ta fitar da ita Amurka din daga gasar cin kofin kwanka Kanun labaran kenan aka ji. yanzu haka dai jami'an tsaro na ta kai komo a kan manyan titunan garin gombe da kuma tsananta binciken masu ababen hawa bayan tashin wasu mamaye biyu daren jiya laraba muna da rahoton za kuma mu kawo muku hirar da murya amurka ta yi da dr mk hassan na jami'ar pennsylvania kan ziyarar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kammala a nan amurka da farko dai ga yadda duniyar ke ciki To jama'a muna fatar kuna na lafiya. A yau Alhamis ne shugaban Amurka Barack Obama yake harama zai bar nan Washington ya tafi kasashen Ethiopia da Kenya. Ita Kenya ita ce ƙasa asali ta mahaifinsa. Sannan kuma ana ganin ita ziyarar kanta wato wata hanya ce ta nuna yadda ita dangantaka Amurka da kasashen Afirka musamman idan aka duba abin ta fuskar tattalin arziki take ta ƙara ƙarfi. kenya ce dai zai fara isa gobe in allah ya kai mu inda kuma zai halarci wani babban taron kolin kasa da kasa na 'yan kasuwan duniya da za a yi a can birnin ta na nairobi bayan wannan ne zai zarce zuwa kasar ethiopia inda kuma zai zama shugaban amurka na farko da ya taba zuwa kai ziyara a wannan ƙasa to sai dai kuma kungiyoyin kada hakokin bil'adama suna la'antar zuwan shi zuwa can ethiopia din saboda zargin da suke hukumomin wannan ƙasa na cewa suna taka hakokin siyasa na jama'a a jiya ba da malici shugaba obama ya yi magana da game da shirin nan na tallafawa kasashen afirka da ake kira agowa sannan kuma a cikin watan jiya ne ya rattaba hannu akan wani shirin musamman da aka kara tsawaitawa da shekaru goma domin a karfafa ciniki tsakanin amurka da kasashen namu na afirka wanda akalla 40 daga cikinsu za su ci moriyarsa a ƙarƙashin wannan shiri ne dai harkokin cinikayya da afirka ya cira zuwa dala miliyan 73 a bara shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta fbi ya ce ƙoƙarin da ƙungiyar 'yan ta'addan isis ke yi na neman mayaka ta hanyar duniyar gizo wato intanet ya sa yanzu ta zama ƙungiyar da ta fi alka'ida yi wa amurka barazana a jiya ne da yake jawabi a wajen wani taron shekara-shekara na zantawa da juna da aiki a birnin aspen na jihar colorado james comey yake jan kunnen cewa isis tana ƙara ƙaimi wajen neman 'yan shahada ta wannan hanyar ya ce yayin da alka'ida take taka tsantsan wajen neman mutanen da za su yi mata yaƙi isis ba ta yin wata-wata wajen neman su ko ina kuma a shirye take ta rungumi duk nau'in mutanen har ma da waɗanda ke da motsuwar hankali ko 'yan kwaya komi ya ce yanzu yanzu haka shafin twitter na wannan kungiyar yana da magoya baya sun fi dubu ashirin da ɗaya kuma dukkansu masu jin turancin ingilishi ne sosai sannan kuma ɗaruruwa koma dubbansu duk suna nan cikin amurka to daga amurka ɗin a birnin washington dc kuma a sashen hausa muke kamuku labaran sakataren harkokin tsaron amurka ash carter ya kai wata ziyara ba zata ba tsammani a ƙasar iraq wacce ke fama da mayakan isis tare da taimakon amurka da ke taimaka musu da yaƙi ta kai hare-haren jiragen sama kuma tana ba su horaswa da jijjifin safiyar yau ne jirgin sama mr carter ya sauka a can bagadaza inda yake shirin ganawa da manyan kusoshin iraki din cike da prime minister ta haidar al-abadi da kuma ministan ta na tsaro khalid al-obidi sannan kuma sakataren tsaron zai gana da jagabannin 'yan masabar sunni wanda amurka take kokarin ta janyo su zuwa cikin shi yakin da ake da mayakan isis wanda yanzu haka su suke rike da dukkan sassan arewanci da kuma yammacin iraq ana da kyautata zaton cewa nan ba dadewa ba za a daura damarar jan daga da su mayakan isis din wajen kokarin kwace garin ramadi da ke ladan ambar kuma wannan shi zai ba da damar a gwada karfin rundunar sojan kanta ta iraki Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wani rahoto akan ƙasar Burundi inda take cewa farkon shekarar nan hukumomin ƙasar sun ragargaza masu zanga-zangar siyasa kamar masu neman kifar da gwamnatin ƙasar ne inda ma'aikatan tsaro suka yi amfani da ƙarfi mai tsanani don rufe bakunan masu adawa da gwamnatin. mataimakiyar amnesty mai kula da yankin afirka ta gabas sarah jackson ta ce abin jin takaici ne a ce wai masu zanga-zanga suna fuskanta alburusai don kawai ana son a hana su faɗar albarkacin bakinsu mutane da yawa aka kashe cikin wannan hargitsin kuma amnesty ta ce binciken da ta gudanar na nuna inda 'yan sanda suke harbin mutane <clears throat> yayin da suke kokarin su gudu kuma 'yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa da alburusai kuma inda ake da yara ƙanana haka kuma amnesty ta zargi hukumomin na burundi da laifin rufe kafofin watsa labarai jim kaɗan bayan yunkurin da wani rukunin soja suka yi na juyin mulki wanda bai samu nasara ba to a ƙarshe jamaica ta yi tsaya domin kuwa ta fitar da amurka daga cikin gasar cin kofin concaf na ƙasashen nahiyoyin ita amurka ɗin da caribbean inda 'yan kwallon jamaika ɗin suka lallasa amurka da cibi da ɗaya kuma abin ban takaici shine cewa a cikin amurka a birnin atlanta aka yi wa amurka wannan cin fuska yan jamaika sun zuba ciye-ciye nasu guda biyu ne a duk shiga farko ta wasan ta hannun darin Matox da kuma gas Barnes abin da ya toshe duk wata magana daga bakunan su Amurka da suka taru a can Atlanta suna kallon wannan kwallon. To sai dai mintoci uku da shiga rabin lokaci na biyu Michael Bradley ya yi wa ita Amurka ɗancin ta guda ɗaya talau a hadin. wannan nasara ce a karin farko a tarihin ita jamaica ya ba ta damar ta je wasan karshe na cin wannan kofin na concaf inda za ta gwabza da mexico wacce ita ma dai haka ta yi wa panama ta ci su da ci biyu da ɗaya Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farkon shirin daga rahotanni daga jihar Gombe na nunin cewa an rufe kafofin shiga tashar motocin daɗin kowa da kuma tashar motar duku a sanadiyar tashin tagwayen mabumai a tashoshin biyu a daren jiya Laraba. Yanzu haka dai jami'an tsaro na ta kai komo akan manyan titunan garin Gombe da kuma tsananta binciken masu ababen hawa. Ga rahoton da Abdulwahab ya haɗa mana. rahotanni daga jihar gombe na bayanin cewa an gudanar da jana'izan mutanen da suka mutu a sanadiyar tashin bama a tashoshin mota guda biyu da suka hada da na tashar daɗin kowa da kuma tashar motan dukku dukkaninsu a cikin garin gombe kimanin bama-bamai hudu bayanai suke tabbatar da cewa su guda biyu a tashar daɗin kowa da misalin karfe bakwai na dare da kuma wasu biyu a tashar duku da misalin karfe takwas da na dare duk a garin gombe masu aikin ceto da kuma majiyoyin asibiti su tabbatar da mutuwar mutane 30 inda aka kai gawarki goma sha bakwai asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke gombe da kuma wasu sha uku a asibitin kwararru da ke gombe inda wasu mutane 500 suka samu raunuka ga ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki daga bakin wani jami'in agaji na gwamnati. Obdatin abu da ya faru shi ne ne an dan ɗauko duka wanda suke cikin mashiwari din an je an yi jana'izansu. Mutane nawa ne aka yi jana'izansu? Wanda aka yi jana'izansu yau. A cikin sha uku din an yi jana'izan sha biyu. Hmm. Wata ɗaya ce kawai take mashiwari. A specialist hospital. to wanda yake suke fmc fa fmc wa'ansu an yi jana'izar su amma individual ne yanzu ma kuma za a tafi can za a yi wani ma ah. individual yanci ake jana'izar ba a yi kamar group yadda aka yi a specialist ba jiya kayi batun jama'a da su zo su ba da to yaya batun yake ana dai samu din ana samun wanda suke zuwa suke bayarwa samari da dama alhamdulillah suna zuwa amma dai bai isa ba to kaman akwai wanda yake yanzu aka so musallaman su ne daga asibiti a sanadiyar raunin da suka ji in jiya ma akwai wanda aka sallama daga nan ofishi eh, wanda suke iya takawa da kafansu an yi dressing nasu an ba su magunguna an musu allurai a ah, kuma an sallame su zuwa gida cewa su rinka zagowa ah, lokaci lokaci ana duba su wani mazaunin garin gombe ya yi mini karin haske kan batun abin da yake faruwa gaga dai yau alhamis sati guda kenan da kai wancan hari da aka kawo cikin garin gombe wanda aka yi babbar kasuwa yau sati guda kenan kuma a wancan dinnan kaga an samu akalla gawawaki kusan hamsin wanda aka samu na mutane sama da mutum saba'in wanda suka jikkata a wannan kuma ga akalla samu wajen mutum kusan mutanen da suka mutu kama a fuskansu jikinsu yaya wallahi abdullahi yawancin su duka duk yadda su gani jikinsu da jini domin irin abubuwan da ake ike faffashewa jikinsu kamar kusoshi ne kamar karafuna ne allahu alamu abubuwan za ga sai dai ga an sa mutum a cikin da kalli da jini a jikinsa an yi janaza ko eh an gama janaza yanzu misalin karfe sha biyu dai an gama janaza na duk wanda ya kamata da sauran dai a nan specialist akwai dawa ya kai na mutum biyu wanda aka ce a bari sai bayan sallan azhar mhm. kamar duka santa ne dai da yake sauran kowa na zuwa yana duba gawakin wansa ake ta kokarin dai kasancewa tun da kafin dai kowa yana zuwa yana daukan gawansa ana kuma zanazansa ana zuwa ana makabartan gidan ka je makabartan yadda ka san wata tukar kasuwa wata tukar mota haka gurin ya dawo wayannan suna shiga wayannan suna fita wannan suna shiga wayannan suna fita sai dai Allah sun zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai waɗannan hare-hare sai dai a baya kungiyar boko haram ta ɗauki alhakin irin waɗannan hare-hare inda kuma ake ganin ƙaruwar hare-haren da kungiyar ke kaiwa a sassan arewa maso gabashin najeriya tare da hallaka jama'a da dama abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya mai gina ra min mugunta. mai gina ra mai mai gina ramin mugunta. Kai dai mai gina ramin mugunta, to ka gina daidai kaurinka, watakila fa kai kafa. To a gaida Abdulhab da wannan rahoto. Shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu a ziyarar da shugaba Buhari ya yi ta kwanaki hudu a nan Amurka? tambayar kinan da abokin aiki na salihu garba ya yi wa dr mk hassan na jami'ar pennsylvania da ke nan amurka eh kwarai ma kuwa musamman ma ganin yadda dangantakan amurka ta sami matsala lokacin tsohon shugaba jonathan wannan an masa mara ba sosai na nuna gwamnatin amurka musamman shugaban ƙasa obama ya gayyace shi ne don ya nuna masa cewa lalle lalle yana so ya taimaka ma afirka saboda shi ma ya kusa sauka kuma wannan dama ne wannan zaɓe da aka yi na najeriya na ni lafiya na ya yi amfani da wannan da sauran lokaci da ya rage masa ya yi ma afirka duk abin da zai iya yi kuma shugaba obama ya gane cewa lalle najeriya in ya taimaka mata tunda ita ce babba afirka da yawan jama'a da tattalin arziki zai taimaka sosai a afirka din to na farko na inganta dangantakanmu da amurka wannan zuwan nashi zai tasiri sosai sannan kuma ta wani hanya misali yanzu haka matsalan da ake fama da shi na tsaro in dai muka bi su muka gane yadda siyasan cikin ƙasar nan take wacce ƙasa ta ko amurka ita amurka za mu sami taimakon da muke bukata duk da dai akwai dan kangarda da aka ce na wannan lehi act din da aka faɗa na akwai ana hana sayar da wasu makamai ana tuhumar sojojin wasu ƙasashe amma in aka bi su a hankali wannan din ma in aka bi a da a hankali in aka samu aka shawo kan wannan za su iya sayar mana da makamai don shi shugaba obama yana so ya ga duk yadda zai ya taimaka mana a ƙasa to allah ya sa manta cewa akwai bambanci tsakanin majalisa yanzu tana hannun yan republican eh, sannan ya kusa sauka so za su dan su kawo masa shi su ma wannan matsala amma in mu muka gane yadda siyasan cikin ƙasan take muka bi su da kyau za mu iya samun abin da muke bukata na harkan makaman da kuma ɗan intelligence. babban kan buɗan Usman. Gwamnan kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma har yanzu muna tare ne da Sanata Kabiru Marafa daga jihar Zamfara, wanda zai ci gaba da ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Assalamu alaikum suna na saba imamu gashuwa suna yi wa mai girma sanata fatan alkhairi. Ni ma daga cikin na jam'iyyar APC ke tambaya ta farko me ya ana lokacin da za a nomination ɗin karaki su su zama suna gurin kamar yadda aka yi a na 'yan majalisar tarayya domin na me ya saka a wata ƙaddamar da saraki eh, ya sha bamban da kaddamar da dogara domin dogara na kama an yi zaɓe ne a gaban jama'a babu korafi amma a wajen na sanatoci kama an yi wani abu na rufa rufa ba muna so zan mana ƙarin bayani me ya faru ne wajen zaben kama an yi wani kumbiya kumbiya wanda mutane har yanzu ba su fahimci me ke tafiya ba tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu a magana zuwa kotu da su masu biyayya ga uwar jam'iyya za su je kotu ne ko sun janye tambaya ta uku me gaskiya zargin da ake bangaren shi saraki sarrafa kuɗaɗe yi wa lpdp alkawarin ba su shamomin kwamiti masu tsada irin na petroleum ko na defense da kuma mataimakin shugaban jam'iyya da suka bayar daga cikin abin da suka haɗa kai don siyaki eh, tafiyar jam'iyyar apc da shugaban ƙasa yanar muhammadu buhari wannan su tambayoyi na guda uku To alhamdulillah a kamar yanda yanda ka faɗi mu ma wannan shine abin da muke kalubalanta. A me yasa wajen zaben majalisa na dattijai me yasa ake yin sauri aka yi sauri a gabatar da wannan zaɓe kuma alhali abu ne wanda kowane sanata ya san da shi ya san za a yi kuma yana nan ya gayyato iyalansa da masoyan shi da sauransu suna nan za su me ya kawo maganar sauri na biyu me yasa an ka canza dokokin majalisa don ta a yi wannan zaɓe wane ne ya canza dokokin kuma don me ya canza su me ake so a yi a idan kai la'akari da lokacin da an ka fara mutanen da sun ka zaɓi saraki gaskiyan ma magana shine idan ka dozi abin da ake kira vote and proceeding wata abin da an kai jiya wanda aka faɗi yau mutum arba'in da sanata arba'in da takwas ne kawai suka zaɓi suke nan lokacin da an ka ce an tsayar da saraki to amma idan ka ƙara gaba kaɗan bai minti goma ba da an kai zaɓen shi mataimakin shugaban majalisa mutum saba'in da shidda an ka samu wata ma'ana inda an ƙara minti talatin yana iya dukkan majalisa ga duka so sannan akwai tambaya da na yi shi shugaban watan clark na national assembly yanzu idan da yayan shi ne da jikokinsa yana da ɗaya da jikoki mutum ɗari da tara sai aka ce za su je wani wata a walima ko wani abu sai aka ce ga arba'in da tara sun zo ana so a ci gaba da wannan walima tsakanin shi da Allah tsakanin shi da Allah ba zai tambaya ba ya ce ina na da suwa ne ya faru ba su zo ba tunda ya adam ne suna iya hatsari su mutu wani abu yana iya faruwa da su shi kenan ba a ga sanata hamsin da uku ba sai a ci gaba a ci gaba da aikin majalisa babu wanda ya yi tambaya me ya samu bayan Allah nan me ya faru babu sai a ci gaba to wannan dai shine mu ma abin da muke kalubalanta an yi ma dokokin majalisa da ƙasa karan tsaye a wajen yin wannan abu tsakaninmu da Allah ba gaba muke da saraki ba babu wani abu tsakaninmu mun yi aiki tare da shi ne shekara hudu Allah ya sani amma ra'ayi ne ana iya samun farraka kowa ya ga ga abin da yake so na faɗi dalilan da ya samu kai Ahmad lawan misali to ah, amma dai me yasa duk waɗannan abubuwa ake yi su a dukunce ba a tsaya an ka yi su kamar yadda aka yi na majalisa. Yawa. Magana kotu kamar yadda kace jama'iyya ko za ta je kotu ko za ta je ba. Kar ka manta jama'iyyar na ita ce an kai mutum mutunci ita ce an kai mata karan tsaye ga al'amuran ta so haƙƙin ta ne. in ta ga dama tun da ba zuwa ba ta ɗauki bulala ba ta yi wani ko ta ba wani kashi ko lokaci ne ake na demokaradiyya. kowa yana da 'yanci kotu ita ce za ta iya fayyacewa. Kar ka manta na karanto sashi na tsarin mulki wanda ya ce ba ka iya tsayawa zaɓe kai a matsayinka na kabiru marafa ka zo ka tsaya kake a zaɓe ka duk wanda zai tsaya zaɓe najeriya sai ya tsaya a ƙarƙashin tutar wata jama'iyya akan ta zai tsaya to don haka nan bai yiwuwa ka ce uban da ya haife ka da oda da ta haihe ka misali ko mahaifinka da mahaifiyarka ka ce ba kowa ba ne ba su ba su da wani abin da za su iya a rayuwanka to jama'iyyar nan ta fitar ta ce ga wanda ta tsaida ya takarar majalisa wasu sun ce ba yadda ba sun je kuma sun yi abin da sun haga dama duk da haka na a matsayinta na na uwa ta ce to ina son yi sulhu ku ga waɗannan mutane a basu makamai kaza ku kuma ku yi hankuri da wannan ku da kuka dauka kuma kun ce ba ku yadda ba ba haka nan za ku yi ba wai ita jama'iyya ba ta da hurumi to wannan shine da abubuwan da da ita ita jama'iyya ta ce in wasu mu sun ga suna son su je kotu ina ganin ba abu ne ba wanda ya saba ma demokradiyya na su je kotu in ita ma jama'iyya ta ga an ci mata mutunci an ci mata mutunci za ta je ta yi abin nan ina ganin yi daidai da tsari na a ai haka nan to mararraba ku ba mutum na gaba da kuɗi kuma yan pdp an muka saurin manyan mutane me magana zargin haka ne ko kuma haka magana zargin da ake cewa sarki ya amfani da kuɗi kuma yau wasu yan pdp wallahi ba sai kai haka nan tun da ni ga ga ɗabi'a ta ba na yin abin da ake ce ma raba kafa in ina yin abu waje ɗaya nake tsayawa kuma shi nake kora ya Allah da Allah zan yi shi to wallahi ni ban sani ba ni dai bai bani ko naira guda ya tsakanina kuma da Allah kuma ban san wanda ba ko naira guda ba ni ta biyu marafa ban sani ba. To mutanen cikin gari ba mararraba mutum ɗaya ke shigo ya tambaya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Umar mazaunin Kubwa a birnin tarayya Abuja. Tambaya ta ga sanata shine wannan abu tun da an riga an an gama me zai hana ku mai da wuka ku biyanta ku hakura wannan abun ya fi karfin ku. An sa tambayar su shine a matsayin shi na musulmi haka Allah yake a yi in haka nan Allah yake a yi a zalunce ka kawai tun da an yi ka ka wuce shikenan sai ka ba mu shawara mu haka to malam ka gama tambayar ka kuwa kana da wata tambayar kenan ga ga kuma mutum na karshe daga nan cikin garin Abuja to ba mutum na karshe kana eh, Saminu Sani Azare ne eh da farko tambaya ta ta farko shine a sanata wato yan majalisa irin rawar da suka soma tun da aka soma aka so aka rantsar da su rawar da suka soma anya kuwa rawa kwalliya za ta biya kudin sabulu gani da talakawa suka fito kwansu da su suka suka zaɓe su domin su wakilce su su wakilci muradunsu kwalliya za ta biya kudin sabulu kuwa tambaya ta ta farko kenan tambaya ta ta bi kuma shi eh, shin yan majalisa da gaske suke za su taya shi shugaba janar muhammadu buhari cimma muradinsa na yaki da cin hanci da rashawa kuwa tambayar kenan insha Allah mai magana ta Sani azra To ai tambayar ka ta biyu ta ba da tara ta farko an sa na haɗa maka abin da ya samu ke yin wannan abu wannan tsari da an ka ɗauko an yi shi ne domin a cutar da gwamnatin general Muhammadu Buhari wannan ita ce gaskiyar magana kuma a kanta muke yaƙi don haka nan ni a waje na kwalliya mata na biya kuɗin sabulu domin ba a saye mu ba an ka murƙushe mu ko an kai wani abu wanda ya sa za mu watsar da wannan magana kamar yadda wasu daga cikin masu tambayar nan suke gwada cewa kamar su ma turo su an kai domin su cutar da 'yan Najeriya. Domin babu abin da a cutar da 'yan Najeriya irin an yi zalunci, an ma mutane zalunci. Wasu kuma da mutanen nan suka zaɓa suka zo. Sun yi tsaye sun ce an yi zalunci kuma sun ba da hujjoji na cewa an yi zaluncin nan. sai wani ya zo ya tsaya a don me wai ba ka barin wannan magana kawai a je a ci gaba da yin zalunci wannan shi ne don haka nan ni dai a waje na wallahi kwalliya ta biya kuɗin sabulu alhamdulillahi mun yi matalakawa abin da suke tsammanin mu yi masu. Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe ya cikin ikon Allah. A hannun yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. nake mana fatar alheri a huta lafiya. yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. to bari mu fara da sakon mai nasara na sarafin tuwa wanda ya ce hakika hare-hare da ke kara muni a najeriya abin allah wadai ne don haka muna kara addu'ar allah ya kawo mana ɗaukin gaggawa amin allah mun tuba kai mana mafita daga waɗannan tashe-tashen hankula da ke ƙoƙarin nakasa ƙasanmu najeriya musamman arewacin najeriya daga abdul malik sa'idu mai bure da tashar sau sai kuma sakon muhammad baban gida kiraji gashuwa wanda ya ce gaskiya zuwan shugaban ƙasa muhammadu buhari kasar amurka da alama zai haifar da ɗa mai ido idan muka duba irin muhimman abubuwan da gwamnatin najeriya da gwamnatin amurka suka tattauna a kai allah ya tabbatar mana da alkhairi amin assalamu alaikum biyo hausa mu al'ummar najeriya kada mu gaji da addu'ar neman allah ya kawo mana karshen hare-haren bama-bamai da masu tada kayar baya suke kaiwa a wasu sassan najeriya sako daga yusuf muhammad gagarawa karamar hukumar gagarawa jihar jigawan najeriya ita ko malama aisha usaini dangwata karasuwa daga jihar yobe cewa ta yi salamu alaikum biyo hausa muna fata ya Allah ka tona mana asirin duk wanda yake da hannu wajen kai hare-haren kuna bakin wake wanda ya zama ruwan dare a arewa maso gabashin Najeriya. Da ƙarshe sai saƙon Bello Ishaku birnin Fulani jihar Gombe wanda ya ce ci gaba da tsare ɗaruruwan mabarata da gwamnatin jihar Edo ke yi a gaskiya wannan abin bakin ciki ne da Allah wadai kuma wannan tsagwaron zalunci ne kawai don haka ya kamata gwamnatin tarayya ta yi duk mai yiwuwa domin ceto waɗannan mabarata daga cikin halin da suke ciki. mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labarai. To Sarfilo shugaban Amurka Barack Obama ya haɗa jakunan sa yana shirin ya bar Amurka ɗin ya kama hanya zuwa ƙasashen mana Afirka inda zai ziyarci aƙalla guda biyu wato Ethiopia da kuma Kenya wacce ita ce mahaifar mahaifinsa. kuma ganin wannan ita ce ziyarar da ke daɗa nuna yadda dangantaka amurka da su ƙasashen namu na afirka musamman ta fuskar tattalin arziki take kara karfi sannan mun kawo rahoton cewa shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta fbi ya ce kokarin da kungiyar 'yan ta'addan isis suke yi na neman mayaka ta hanyar duniyar gizo wato intanet yanzu ya sa ita kungiyar isis ta fi alkaida zama mai kasada ko barazana ga ita amurka din jiya ne da yake jawabi a wajen wani taron shekara-shekara na birnin asibiti na jihar colorado shi daraktan wato james komi ke jan kunnen cewa isis ba tana kara karmi wajen neman 'yan shahada ta wannan hanya din mu kuma kawo muku rahoton cewa sakataren tsaron amurka ash kata shi kuma ya kai wata ziyarar ba zata ba tsammani a ƙasar iraki wacce ke famar yaƙi da su 'yan isis tare da taimakon amurka sannan kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international kuma ta fito da nata rahoto kan kasar burundi inda take cewa wato a farkon shekarar na hukumomin wannan kasar sun gargaza masu zanga-zanga siyasa kamar su mutane ne da ke na karbar da ita wannan gwamnati masu sauraron mu a nan muke kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya tana gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumal ke cewa a ci gaba da sauraron shirin domin shirin yau da gobe na nan tafe.